Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shiri na daren yau Alhamis 20 ga watan yuli shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa a najeriya gwamnonin jihohi sun yi wata ganawa da manyan hafsoshin tsaron kasar tare da manufar inganta yaki da ta'addanci a jihohin nasu a najeriya kuma masu bukata ta musamman na ci gaba da kokawa kan rashin basu kulawar da ta kamata har ma da ke aiwatar da sabbin dokokin da aka zartar domin su muna ɗauke da rahoto na musamman akan wannan za mu kuma kawo muku labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan a soma da labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. A ƙarshen wannan watan ne shugabannin ƙasashen Afirka za su gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a St. Petersburg don tattauna hanyar ƙarfafa dangantaka zaman lafiya da tsaro da kuma sauran ayyukan ci gaba. Sai dai taron na biyu na Rasha da Afirka na zuwa ne a daidai lokacin da Moscow ke ci gaba da yaƙi da Ukraine. mamaye wadda rashi ta yi ya haifar da hawa farashin abinci da mai ga kasashen afirka da dama kuma farashin zai iya karuwa bayan da rashi a wannan makon ta fice daga shirin samar da hatsin da aka yi a tekun bahar aswad yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya ta kulla wadda ta bada damar fitar da kayan abinci na ukraine zuwa kasuwannin duniya taron na ƙasa da ƙasa ya kunshi wani bangare na wasan kwaikwayo na siyasa in ji manazarta kuma halartar kasashen afirka zai zama ma'aunin nasara ga st petersburg wato rasha a cewar stephen gard wanda ke jagorantar aikin afirka da rasha a cibiyar kula da harkokin ƙasa da ƙasa ta afirka ta kudu da ke johannesburg belarus ta ce sojojinta na atisaye da mayakan kungiyar 'yan amshin shatan wagna ta rasha a wani wuri kusa da kan iyakar belarus da poland ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar turai sun gana a yau alhamis domin tattaunawa kan shirin ba da tallafin soja na dala biliyan 22.4 na shekaru hudu da ake shirin baiwa kasar ukraine rasha ta kai hari kan garuruwan kudancin ukraine da jirage marasa matuka da makamai masu linzami a daren yau alhamis karo na uku musamman kan odessa tashar ruwan tekun bahar aswad an kashe mutane biya odessa tare da jikata kalla sha tara a miklov wani birni da ke kusa da tekun bahar aswad in ji jami'an ukraine labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwanaki biyar bayan da 'yan sandan iran suka koma kan tituna don aiwatar da dokokin da suka wajaba a kasar babban jami'in 'yan sandan iran ya bayyana hakan a matsayin aiki mai kyau da ba za a iya dakatarwa ba a wani taron manema labarai a lardin carmen yau alhamis shugaban 'yan sanda ahmed reza radan ya kira mu'amala da matan da ba su da hijabi a matsayin aiki na addini da kuma wanda ya zama wajibi a shari'a a halin da ake ciki babban alkalin ƙasar iran ya yi kira ga ɓangaren shari'a da su alkalai na musamman kan shari'o'in da suka shafi aiwatar da hijabi kasancewar 'yan sanda ya ragu bayan zanga-zanga adawa da gwamnati a faɗin ƙasar sakamakon mutuwar mahas aminu mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda a bara jami'an 'yan sandan iran sun kama amini bisa zargin wato bisa zarginta da saka gyala ba daidai ba rundunar sojin amurka afirka ta ce ta kai wani hari ta sama a tsakiyar kasar somaliya wanda ya kashe mayakan alshabab guda biyar a cikin wata sanarwa da manema labarai ta fitar yau alhamis africom ta ce harin na kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne ranar goma sha tara ga watan yuli a wani yanki mai nisa kusa da hariri kalle mai tazarar kilomita goma sha biyar kudu da kalkad africom ta ce harin ya samu goyon bayan sojojin ƙasar somaliya da ke yaƙi da alshabab sanarwar ta ƙara da cewa harin ya biyo bayan buƙatar gwamnatin tarayya ta somaliya africom ta ce za ta ci gaba da tantance sakamakon aikin na ranar laraba kuma za ta sanar da ƙarin bayanai kamar yadda ya dace. Daga ƙarshe yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi a Ukraine, ƙasashen China da Rasha na guna da atisayen soja na haɗin gwiwa a tekun Japan, wanda masu sharhi ke ganin cewa shi ne na baya-bayan na zurfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin soja. har ila yau atisayen wani bangare ne na kokarin dakile ƙaruwar ƙawancen amurka da ƙawayenta a yankin inji su rasha da china na ƙoƙarin wa japan da amurka saƙon cewa ba su ji daɗin haɗin gwiwar da suke ta neto da yankin indo-pacific ba kuma suna son tabbatar da cewa za su iya cimma matsayin haɗin gwiwa a yankin kamar yadda washington da ƙawayenta ke yi stephen Nagy wani masani kan harkokin tsaro a jami'ar kirista ta ƙasa da ƙasa ya shaida wa murya amurka ga rasha Nebi ya ƙara da cewa atisayen wata hanya ce ta nuna har yanzu suna da ƙarfin tafiyar da rikice-rikice a gabas, amma kuma suna da ba da damar yankin Indo-Pacific don yin aiki tare da China da kuma matsawa Amurka lamba. Jama'a da Sarfilu Hashimu sarfilu hashim gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga bangaren rahotanninmu gwamnonin jihohin najeriya sun gudanar da wani taro da sababbin hafsoshin tsaron kasar da kuma babban sufeto janar na 'yan sanda domin tattauna al'amuran tsaro da suka shafi jihohinsu a bayan taron ne wakilinmu a abuja umar faruk musa ya ji ta bakin gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule domin jin ƙarin bayani akan yadda ta kaya a taron. ganawa da muka yi muna so ne mu zama rigakafi ba tare da mun jira sai abubuwa sun lalace ba sannan mu zo muna maganar tsaro na farko shi chief of army staff da from defense staff na yi kokarin ganin su ne saboda mu a jihar nasarawa muna da yawancin rundunar wayannan sojojin akwai na brigade of guard a kefi akwai kuma na special forces a doma to mukan so mu sadu da su saboda su sake taimaka mana to amma ba za su iya taimaka mana ba sai mun yi magana da nan abuja manyan su to abin da ya kawo ni kenan ne magana da su saboda yanzu akwai dan damuwa a benue akwai dan damuwa a can plateau wajejen mango akwai damuwa da aka kan samu kuma na niger da sauransu to yawancin su sukan gudo da yake nasarawa na da kurmi kurmi kurmi haka sai su gudo gudu kuma duwatsu sai su gudu zuwa wayannan wuraren to abin da ya sa kenan muka zo muka yi wannan bikin amma babban ma magana shine yanzu an samu su ma'adinai na musamman masu amfani sosai a duniya a jihar Nasarawa to sai muna samun wayansu bakin da bamu gayyata ba to kaga irin wannan shi yasa dole mu zo mu yi to kana ganin irin wannan ganawar da kuka yi da hafsoshin tsaro baki ɗaya a cikin da safiyo janar na yan sandan Najeriya zai haifar da damin ido kuwa ko kuwa akwai wani abu kuma da ake bukatar sai ku gwamnatocin jihohi kun yi domin inganta ayyukan jami'an tsaron to ka san shi dama harkar tsaro harka ne na kowa da kowa ba kai su kaɗai masu bindiga ba harka ne na duk wani wanda ya kamata ya sa baki akwai ko da mutanen da suke zaune kawai a ƙauyuka za su rinka ba da labarin ga abin da ke faruwa zai taimaka wa masu tsaro akwai vigilante vigilante da muke da su suna taimakawa to amma wannan taro dalilin da yakan yi amfani shine kamar inda na ce da kai manyan duk suna nan Abuja to dole sai an yi magana da manyan su kuma su yi magana da kananan hafsoshin su wanda za su yi kokarin taimaka mana a samu ai wannan saboda haka ni duk lokacin da na zo irin wannan a taro mukan samu goyon baya kwarai da gaske tun lokacin tsohon shugaban kasa a jiran muhammadu buhari duk lokacin da ta shi kira su sai ka nan da nan an aiki ya kasu sai a kai amma me akwai canjin wato manufofi da tsare-tsare tsakanin tsarin samar da tsaro karkashin shugaba muhammadu buhari da bola ahmed tinubu bisa ga sababbin hafsoshin soji da ya kaddamar? to duk wanda ya ce zai gaya maka yanzu akwai wani bambanci gaskiya sai da ya yi wani magana kawai da bai sani ba na farko shi wayannan sababbin sun shigo kenan kamar yanzu jiya shi ne wata daya da shi chief of defense ma ya zama yana ofis a shi major general musa to ɗan ka ka fara cewa za ka gwada shi da irabo yaya irabo yake ya yake kaza ka ga gaskiya mutum bai musu adalci ba saboda dole ka dan bar su tukuna ma su fahimci ma ofis din wayansu su fahimci kuma yansu abubuwa da za su yi kafin su tashi su fara cewa ana ana za za a ɗauki mutumin da ya shekara hudu yana aiki a cewa za gidan mutumin da ya wata a daya tsakanin su daidai hmm, na wa fahimtar gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule a zantawarsu da umar faruk musa To a Najeriya masu bukata ta musamman na ci gaba da kokawa kan rashin basu kulawar da ta dace wanda ya sa har yanzu suke jin kansu a cikin tsangwama da nuna musu bambanci da kyama. Akan haka ne suka gudanar da wani babban taro a jihar Nasarawa domin tunatar da gwamnati kan alkawuran da aka shaye musu a can baya ba tare da aiwatarwa ba. Ciki har da dokan nan ta basu kaso biyar cikin ɗari na mukamin siyasa. Zainab Babaji ta haɗa mana wannan rahoto na musamman kan wannan batu. A shekara ta 2019 ne tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar da ta baiwa mutane da ke da bukata ta musamman damar samun 'yanci da walwala kamar kowane ɗan ƙasa. A ƙididdigar da hukumar lafiya ta yi a shekara ta 2018 ta gano cewa akalla mutane miliyan 29 ne ke da na ƙasa a Najeriya, da yawa daga cikinsu suna fuskantar nau'ukan cin zarafi daban-daban da suka hada da nuna musu kyama da wariya, tashin hankali, rashin samun kiwon lafiya, muhalli da ilimi. Dokar da shugaban ƙasa na wancan lokaci ya sanya wa hannu ta hana duk wani cin zarafi wa nakasassu ta kuma sanya tara da kurkuku ga duk wanda ya saba wa dokar. Duk da cewa gwamnati ta bai wa masu bukata ta musamman hukuma da za ta kula da su da samar musu da dukkan bukatunsu kamar yadda dokar ta zayyana, na kasassun na ganin cewa akwai bukatunsu da dama da suke bukatar gwamnati ta sake waiwaya. Kwamaradi Yariba Suleiman Ibrahim, shugaban dandalin masu bukata ta musamman a shiyar arewacin Najeriya, ya ce sun shirya taro na musamman ne a jihar Nasarawa don tunatar da wannan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu cewa dokar da take kare haƙƙinsu ta ba su damar a sanya kashi biyar na mutanensu a duk wata harka ta gudanarwa a gwamnatance. Ah, mun tattauna ne saboda matsalar da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a arewa akwai dokan da tsohon shugaban shugaban kasa muhammadu buhari ya sa mata hannu ya ce a cikin dokar a bamu 5% wannan doka bata ya nuna cewa har jihohi da kuma kananan hukumomi muna da wannan 5% abin da ake nufi da 5% eh, idan shugaban kasa zai nada ministocinsa ko kuma duk wasu appointment da zai nada dole ne a bamu wannan percentage din namu idan za a dauke federal government za ta dauki aiki dole ne a bamu wannan 5% haka ma idan gwamnatocin jihohi za su dauka dole a bamu wannan 5% to tunda abin ya doka ne ba ko alfarma za a muna ba to shi yasa muka ce idan wannan ministocin da za a yi da satin da ya gabata shugabannin jam'iyya sun yi zama sun fitar da wanda zai zama musu za a bashi minista daga kudu to kuma mu arewa wanda muka fi yawan almajirai wanda muka fi yawan masu karatu wanda muka fi yawan rashin aikin yi to muka ga ai mu ma arewa ya kamata ɗauko minista mu ma a bamu daga cikin wannan 5% Kwamaradi Yarima Suleiman ya ƙara jaddada muhimmancin gwamnati ta kula da lafiya ilimi da sauran bukatun na ƙasassu. sannan mun yadda a ba da wani kulawa na gaggawa ga harkokin da ya shafi mutane masu bukata na musamman musamman harkar ilimi musamman harkar lafiya yadda ake ba da free education ga matakin wasu jihohi to zama high institution na gwamnatin tarayya a bamu free education sannan masarautu yadda ake masarauta na ko'ina ana ba masarakuna kuɗaɗe na grant don mu muna son sarakunan mu a ba su wannan dama a gina musu a gina musu kamar parliament haka su madan su zama mutane masu daraja sannan muna son duk wanda ya karatu a bashi aikin yi ko ba masu bukatar musamman mu nawa ne a Najeriya wanda aikin yi zai gagare mu so haka mu wannan zaman namu mun da cewa lalle lalle a bi wannan matakin namu kuma mun shirya za mu kai ma shugaban kasa za mu fara bin wannan abin kuma yadda muka fara ba za mu daina ba har idan sai mun daina rayuwar mu. Malam Muhammad Galadima sarkin guragun jihar Nasarawa ya ce su sarakuna suna taimakawa gwamnati a duk lokacin da ta neme su don haka suke roƙo ta aiwatar musu da bukatunsu. na magana a madadin sarakuna na nakasassu Najeriya gaba daya saboda jama'anmu a duk lokacin nan gwamnati ta kawo bukata nata an tara mu an mana bayani to muna mika jikinmu da komi da komi namu ga gwamnati don ganin abinda gwamnati tana bukata mu ma muna bukata to yau ga allah ya iso da wannan gwamnati ga shugaban kasa jagaba ahmed tinubu ga sakonmu da mu isar da shi gare ka ka duba mu da idon rahama ka awatar muna da ababai wanda mu ma sarakuna mu tabbatar da cewa mu ma muna cikin walwala da ababai da muka rubuta a ciki na neman matsayi na ƙasa daga matakin minista kwamishina da sauran makamai daban-daban wanda ana ba ma jama'a to mu ma muna roko mu ma a samu a ciki Ita ko malama Maryam Laminu ta ce ba daɗin yin bara suke yi ba don haka suke mika ƙoƙon baransu wa gwamnati. Wannan zama da muka yi yau, mun yi zama ne a kan kokenmu mu miƙa shi ga gwamnati duk mace dai duk inda aka san mace uwa ce wannan koke da muke roƙo muna roƙo ne a karan kanmu da 'ya'yanmu muna miƙa ƙoƙon baranmu ga gwamnati game da kiwon lafiya ayyukan yi magance barace-barace da kuma raba mukamai wa'innan abubuwa su muke roƙo gwamnati da allah ta takan balance duk da mu a ciki a gaskiya mu ne masu bukata ta musamman idan aka bar mu kara zube yawa yawan mabaratan karuwa suke yi akwai maganan ilimi wato education muna roƙo gwamnati ta sa baki gwamnatin tarayya mu samu wannan dama na ilimi kyauta har zuwa university idan in ba ta taimaka mana ba akwai wa'inda zahirin gaskiya bayan da za su yi su yi karatu yadda za ka riƙe gida ma yana neman ya fi ƙarfinka dole sai ka fita titi ka yi bara baran nan ba son mu muke yin shi ba yana zama mana dole ne mu fita mu yi shi shi yasa muke roƙon gwamnati ta saka baki don Allah mu samu abun yi idan baka yi bara ba ka je ka yi sana'a ka koyi sana'a ka samu dan wani guri kana dan sai da wani abun ko kana sarrafa wasu abubuwan ana saye zai rage baran nan a taimaka kwamishin din nan da aka kirkiro shi aka bamu shi da Allah a taimake mu kar ya zama an faɗe shi ne a baki amma baya aiki ga malam bukar ibrahim sarkin kutaren lafiya kuwa samar wa 'ya'yansu ayyukan yi zai tallafa wa rayuwarsu wa'anda suke barna ya kamata a yi a kirkiro musu da wani aikin da za su yi su dogoro da kansu su ma wani lokaci su taimako na baya da su akwai ya'ya mu wa'anda ba sa yin makaranta makarantar nan ya gagare mu gaba daya to in ba da taimako ba ba inda za a yi ya'ya mu su ci gaba da saboda haka kamata yi a kirkiro mana da abubuwan da za mu yi musamman mu kutare ba mu da hannu waɗansu ma ba su yi ilimi ba wasu kuma suna da ilimi kamata ya gaba kiɗa wa'anda suke da ilimi da guragun da makafin da kutaren baki ɗaya a kara mana wannan kokari. Kafin kammala taron nasu ne kwatsam sai kudin man fetur ya yi tashin goron zabi zuwa naira ɗari shida da goma sha bakwai a kowace lita. Lamari kenan da derima Suleiman Ibrahim ya ce idan hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a ba su kula da masu bukata ta musamman ba to lallai za su samu matsala. Lokacin da muka samu labarin wannan ƙarin kuɗin eh, mai da kuma eh, tsananin rayuwa na tsadan abinci hankalinmu ya tashi domin ko a taron da muka gabatar wayansu hasin tun da rai daga wannan eh, samun daɗi ko kuma samun kwanciyar hankalin da ake bukata shi yasa muka sake dubawa cewa muka kara kira na gaggawa a da shafi wannan eh, wahala na tsananin rayuwa na rashin aikin yi na rashin abinci na tsadan abinci ga wannan tsadan man fetur muna roƙon shi shugaban kasa bola hana tinubu kamar yadda ake magana cewa gogaggen dan siyasa ne mutum ne mai tausayin al'umma mutum ne mai yawan sauraro mutum ne mai yawan so ya ciyar da ƙasa gaba to ya kamata a duba wannan matsala matsala ce wadda ta shafi al'umma gaba ɗaya matukar in ana son mutane masu bukata na musamman su samu kwanciyar hankali a bar wannan yawon barace-barace a bar wannan tashin hankali na fashe-fashe sata da doke ɗauken da ake arewa hmm. to lalle ya kamata ce cewa an canja cikin yanayin tsarin da ake tafiya da gaggawa domin abu hmm. nan da ake bukatar su gaggawa hankali idan aka canja shi lokaci ɗaya aka ji a jiki haka harkar abinci lokaci daya yake shigan jiki hmm. eh, yanzu wanda zaka tafiye mu shugabannin da muka zo muka yi taro a nan hmm. kowa yana tunani ya zai ya koma jiharsa Duk da hukuma da ke kula da nakasassu a ƙasa baki ɗaya da ma wasu jihohi, miliyoyin nakasassu ne ke da buƙatar taimako a fannoni daban-daban don tallafawa rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A da Zainab Babaji, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waƙar. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labaran wasanni. Wasanni a takaice. za duba yadda kwallon kafa na mata na duniya ke gudana ne a kasashen australia da kuma new zealand an buɗe gasar da kasashen new zealand ne ɗaya daga cikin ƙasar mai masaukin baki da kuma ƙasar norway kuma an tashi daga wasan ne new zealand din ta samu nasara akan norway da ci daya mai ban haushi yanzu kuma bari mu duba fafatawa da za a yi gobe juma'a 21 ga watan nan na yuli da muke ciki akwai wasanni guda biyu da za a gudanar na farko a tsakanin kasashen kanada da kuma kasar najeriya da misalin karfe uku da rabi agogon najeriya yayin da fafatawa na biyu zai gudana ne tsakanin kasashen philippines da kuma kasar switzerland da misalin karfe shida, na yamma agogon najeriya a tarihin gasar kwallon kafa na mata na duniya kasar najeriya dai tun da aka kirkiro da gasar tana samun shiga sai dai akan bugo ta ne yawanci a zagayen kihuwa ɗaya kwale na gayyato mai sharhi kan harkokin wasanni da ma da farko zan soya gaya mani ko shi wane ne sunana mustapha muhammad abdullahi to abin da zan ce ne a gaskiya ɗan wasa kowane irin dan wasa ka ce ba zai samu hawa a wani wasa a muhimmanci zai iya jawo sanadin da za a iya samun matsala amma dai duk da haka a yanda in aka duba irin kwararru na bangaren najeriya da suke da su wa'inda ko da ba wa'innan din inda suna da kamar yadda bayani yadda yadda bayanin yake su ɗan wasa na bangaren Najeriya a cikin tawagan su suna da foundation wayanda sun kai mutum akalla goma sha da kaga kenan ko da can guda biyu ba sa nan dai suna da wasu ƙwararru masu yawa kamar irin su akwai wata wacce take bugawa a Deportivo Alaves of Spain ana kiranta Osuna Chimadi Sahali akwai Michelle Alozi ita kuma tana buga a hostel na na mata na America akwai wata kuma halimatu ibrahim a yinda ita tana buga russian guard na wige da irin su isoroma kwamunan gota a gotan eh, final na amerika din ita ma take bugawa to da kuma wasu ƙari ma dai wanda suke bugawa a cikin irin su esta a koronto ita suna bugawa ta amerika ne mm. akwai rashidat ajibari ta kuma tana buga atletico na spain aka yi duba da irin nan ƙwararrun yan wasa da najeriya kuma aka yi duba da yadda karawansu ya kasance a baya a tarihi tsakaninsu da Kanada. Hmm. To za a iya cewa gaskiya ko da ba wayancan guda biyun Najeriya su iya taka rawan gani. Domin tarihi ma ya nuna sun buga wasan sada zumunci hmm. a baya a shekara ta eh, dubu biyu da sha tara wanda suka yi wanda suka buga uku da eh, suka buga a 1990 suka buga uku da uku yawwa to sannan Najeriya ta samu nasara akan Kanada a baya sau ɗaya ta sha su ɗaya da nema a shekara ta dubu biyu da sha biyu su kuma a filin cin kofin duniya ne yawwa to idan aka duba daga wannan wanda tarihi ya nuna najeriya sun taɓa samun nasara a kansu ga za a iya cewa ba lalle ne saboda wayan nan yan a tarihi da ba su nan kuma a cikin ta kanada za ta iya samun nasara akan najeriya ba duba da irin kwararrun yan wasan da Najeriya take da su. Mai sharha kenan kan harkokin wasanni dangane da yadda yake tsammanin za ta kaya a gasar Najeriya da kuma kasar Kanada Abdulham Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Cewa gaida na musamman da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice a ƙarshen wannan watan ne shugabannin kasashen Afirka za su gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a birnin St. Petersburg don tattauna hanyar kafa dangantakar zaman lafiya da tsaro da kuma sauran ayyukan ci gaba. Sai dai taron na biyu na Rasha da Afirka na zuwa ne daidai lokacin da Moscow ke ci gaba da yaƙi a Ukraine. mama yadda Rasha ta ya haifar da hawa farashi da abinci da mai ga kasashen Afirka da dama. Kuma farashin zai iya karuwa bayan da Rasha a wannan makon ta fice daga shirin samar da hatsi da aka yi a tekun bahar aswad belarus ta ce sojojinta na atisaye da mayakan kungiyar 'yan anshin shatan wagana ta rasha a wani wuri kusa da kan iyakar belarus da poland ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar turai sun gana yau alhamis domin tattaunawa kan shirin bada tallafin soja na dala biliyan 22.4 na shekaru hudu da ake shirin baiwa kasar ukraine kwanaki biyar bayan da 'yan sandan iran suka koma kan titina don aiwatar da dokokin da suka yi waje ba a kasar babban jami'in 'yan sandan iran ya bayyana hakan a matsayin aiki mai kyau da ba za a iya dakatarwa ba a wani taron manema labarai a lardin kamun yau alhamis shugaban 'yan sanda ahmed reza radan ya kira mu'amala da matan da ba su da hijabi a matsayin aiki na addini kuma wanda ya zama wajibi a shari'a. rundunar sojan amurka afirka ta ce ta kai wani hari ta sama tsakiyar ƙasar somaliya wanda ya kashe mayakan alshabab biyar a cikin wata sanarwa da manema labarai ta fitar yau alhamis afirkon ta ce harin na kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne a ranar 19 ga watan yuli a wani yanki mai nisa kusa da harar kalle mai nisan tazarar kilomita goma sha biyar kudu da kalkad yayin da ake ci gaba da gwamza yaƙi a ukraine ƙasashen china da rasha na gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa a tekun japan wanda masu sharki ke ganin cewa shine na baya bayanan na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin soja har ila yau atisayen wani ɓangare ne na ƙoƙarin daƙila ƙaruwar ƙawancen amurka da ƙawayenta a yankin inji su Rashid tana kokarin isar wa Japan da Amurka cewa ba su jin daɗin haɗin gwiwar da suke da NATO a yankin Indo-Pacific. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe bakwai kenan na safe agogon GMT da Ghana za a ji mu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.